mijin mu uku ne matan shi ya bari sai 'ya'ya su goma sha biyar. Na nasa babban shekara nawa ne kuma karamin shekara nawa ne? babban shekara ya sha hudu karamin shekara ɗaya. ya ake aka kashe mijin naku yana cikin gida suna ta harbi cikin gari yana suna ta harbi to ya tsaye da ashe sun gashi yana ta gudu sun wajen gudun can suka halibe shi yaran naku suna makaranta itan eh, dai ta suna yi to yanzu nan dai ba su yi gaskiya to kamar yanzu kuna ina haya ce in an samu yadda aka yi a biya shi mun san shi dubu saba'in da biyar. Ya kuke yi bayar da son mijina ku wurin kula da yaran ku ciyarwa da sauran abubuwan bukatar rayuwa ya kuke kasancewar an kashe mijinku. To ya taimakon dangi wannan ya taimaka wannan ya taimaka sai na abinci eh, sai sun ta samu rarraba waje wanda ba su samu daban ba su samu wasu dawa su ta kuka. Su yaran. Ina suke zuwa neman abincin? Nan waje sun suka ga taro ana rarraba abinci suna hitowa. Su wa ke raba abincin? Mai hali ke rabawa. idan yaran suka fita neman abincin ba su samu ba ya kuke yi wani bane za su dawo su yi ta kuka su yi ta kuka har dai wasu makwabta dan su yi masu mai tuwo mai dan abinci mai dan garin kwaki suka kawo da haka dai madan dan gaggyara ba su kufa ya kuke iyayen haka nan wani bai da mutum mai sha ruwa in dan dan kadan ya dan kara da ruwa kan a samu a ba yaran su masu kuka shin kuna samu kullun ku ci abinci sau uku ku da yaran gaskiya sau biyu ake samun cin shi yaushe da yaushe aka samu da sahe sai a samu da mai haka wajen ba kuma shi kenan sai sahe kuna koshi alhamdulillah gaskiya abin da ba a koshi muna resi? yaran fa ta kare da yaran su da ke muna haƙura muna ɗan ƙyale masu lokacin da mai gidanku yake raye shin ya rayuwa take wajen batun ciyarwa da abinci da sauran bukatu lokacin alhamdulillah yana ba mu abinci kai da kai Kula ci sau uku a rana lokacin? Eh, iya siya. Manomi ne? Eh, yana noma. Shi ina yan uwan mai gidan naku yanzu? To a yanzu tuffa wasa inda suke ba duk an tarwatsa mu. Ku ina naku yan uwan da iyayenku? Wasu suna jibiya, wasu suna ba tsarin wasu basu kasa ma inda suke ba amma suna cikin ba tsarin da baka san inda suke. An tarwatsa kowa baka san inda dangi ba suke ba. Abin ne ba daɗi wallahi. kaga abin sai ka tausaya misali kamar yanzu ku ba ku tunanin yin wata sana'a kasancewa an baku da marayu domin ku samu ku kula da yaran ku da tarbiyyar su kasancewa da zamanin nan ya lalace in mun dan samu kwanciyar hankali mun dan rika yin sana'a in an samu halin yanta da kuna sana'an ne kafin wannan abu ya same ku Iya eh, muna yi